الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littayin arba'unan nawawi na al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala darasin da ya gabata a wannan littayi a satin da ya gabata shine darasi na goma kenan yau za mu hara darasinmu a harkon a darasi na goma sha ɗaya bayan ƙarewar darasi na goma mun dakata a ƙarshen hadisi na ashirin da biyar kenan yau za mu tashi a farkon hadisi na ashirin da shidda a cikin wannan littafi na al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala al'imamun nawawi Allah shi mishi rama ya ce alhadisu sadisu wal ishirun hadisi na ishirin da shidda an rabi Allah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya ƙara masa yadda ƙwala abu huraira ya ce ƙwala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maza Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare sa ya ce kullu sulama minan nasi kowace gaba ta mutane alaihi sadaka akwai sadaka ga wannan gaba duk gaba mutum ɗan adam kowace guda daga cikinta akwai sadaka shi kuma hadisi ya zo a cikin sahihu muslim cewa ɗan adam yana da gaba ɗari uku da sittin kullu yaumin tatlu'u fihi shams Ko kowane wuni wanda rana ta kullo cikin wannan wuni tabilu baina snain kana daidaitawa tsakanin mutane biyu kaga wasu bayin Allah ‘yan uwanka sun samu matsala ka daidaita su, ka shirya su, ka gyara su, da wannan matsayin sadaka ne, kamar ka ibi wani abu naka ka ba su a sadaka saboda Allah saboda haka Allah zai baka lada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa tu'inu rajula fi dabbati ka taimaki mutum ga ainihi dabbarsa ta'miluhu alaiha ka ɗauke shi ka aza saman dabbar kila yana da jaki ko doki ko raƙumi ya yi rauni bai iya takawa ya hau sai ta tallaba shi ka aza autar fa'ulahu alaiha mata'ahu ko ka ɗauko kaya ne ka miƙa mai yana saman dabba bulala da ka korar dabba ta ko wani abu nashi yan waɗo ka ɗauka ka miƙa mai sadaka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wannan matsayin sadaka yake kamar ka ɗibi abinka ka ba suwa saboda Allah wal kalimatu tayyiba kalima ta ƙwarai kalima da daɗa wadda za ka faɗa ma ɗan uwanka sadaka ita ma wannan kalma matsayin sadaka suke wani kulle ko kowane tako wanda mutum ya taka ɗan adam tamshiya ila sala wanda ka taka kacce wajen sallah wannan shi ma sadaka matsayin sadaka ne wato ka ainihi tahiya masallaci wannan tahiyar da za ka yi matsayin sadaka takonka yake na takawa ka ta yi ainihi masallaci in ka yi haka to wato kamar ka ɗibi abinka ka ba suwa sadaka kaga wannan Allah ta'ala yana son mu yana ƙaunan mu mu ne muke tauye ma kanunmu sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa tumitul aga gusar da wani abu na ƙazamta ko wani abu mai cutarwa an tsariki daga hanya sadaka shi ma wannan kamar ka ɗibi abinka ne ka ba suwa sadaka kaga duki bisa hanya ka ɗauke shi kaga ƙaya bisa ga hanya ka ɗauke ta kaga an yi kashi sama hanya ka kwashe shi ka kai shi ka zubar da wannan kamar ka ɗibi abinka ka ba suwa sadaka saboda Allah wannan hadisi da muka karanta Imam Bukhari da Imam Muslim sun haɗu sun fitar da wannan hadisi ma'ana hadisi hadisi na ingantacce wannan hadisi yana da fa'idodi masu yawa daga cikin fa'idodin wannan hadisi za mu ga akwai bayanin wajabcin sadaka ga kowane mutum ɗan adam kowane wuni da rana ta kullu a cikin wannan wuni wanda mutum yana da gabobi sittin, idan ka yi aikin alkairi guda da gabaka guda kamar ka yi shi sau ɗari sittin. da haka kenan kawaye gari kana lamun layi a ba ka tare da dukkan wani aibi ka samu alkhairi mai yawa a dalilin gabatar da wato shi wannan alkhairi ɗin abu na biyu za mu gana akwai bayani cewa a rana wato ita take yin tahiya ita take yin juyawa ba ƙasa ba kamar wada masu ilimin science ko scientist suke cewa Allah ta'ala ya ambata wa shamsu ta tajri li mustaqarrin laha dalika taqdirul azizil alim kaga kenan rana tana ta iya zuwa ga gwargwadon da Allah ta'ala ya ambata mata ko ya bata umarni na tafiya haka kuma ubangiji ta'ala ya yi bayani a cikin suratul kafi cewa watara shamsa a tala'at tazawaru an kafihim ذات za وذات وذات الشمال ذات اليمين وإذا ضربت تقرضهم ذات Wai وإن باين Allah da suka shiga cikin kogo domin su tsira da imaninsu tana ganin rana idan ta kullo takan ainihi karkata ga wannan kogonsu lokacin kullowarta ta haito ta ko da kuma sadda za ta je ta waɗe kaga duk dai wannan yana dalili akan cewa a rana tafiya take yi ba tana nan tsaye wuri guda ba haka Allah ta'ala yake yana mai bada bayani game da annabi Sulaiman Fakala in yi a babtu hubbal kair, an dikiri rabbi a ta tawara fili hijab. Anabin Allah Sulaiman sallallahu alaihi wa sallam ya ce ni na so alkairi na yin aikata shi na an baton Ubangiji na a sai rana ta haku, a rana ta waɗe. Ai ma'ana tawara bil ardi ta ta waɗi ta tsaye inda ku ba wa ganinta kaga hina garaba ta shamsu kenan lokacin da rana ta waɗi to za mu je ga fa'ida ta uku wadda muka samu a wannan hadisi shine falala ta adalci tsakanin mutane biyu Allah magwayi mai girma ya faɗaitar da yin sulhi da gyarawa da daidaitawa a tsakanin mutane. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Wa ini mara'atun khafat min ba'biha nushuzan, wa ini mara'atun khafat min ba'liha nushuzan. أو إيرادا فلا جناح عليهما أن يصالحا أو أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأدرت الأنفس الشح na Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana yin umarni da cewa idan mutum ya ji ainihi idan ita mata tana jin tsoron mijinta ya yi mata nishuzi ko ya kau da kai daga gare ta ba laihi su yi sulhi shi da matan kaga tadilu bai na kana daidaitawa tsakanin mutane biyu wanda wannan sadaka ne da aka kira idan aka kira ka aka ce ka zo a gyara tsakanin mata da miji Ta duk wani abu da kake da shi za ka yadda ka dakanta ka shiga a gyara ba ka shiga a wace ba saboda gyara akwai alkhairi tare da shiya fa'ida ta hudu alkhatsu akwai kwadaitarwa alkhatsu akwai kwadaitarwa ita wannan kwadaitarwa alamari fatin rajuli kawo akan mutum ya san ainihi ɗan uwansa ta hanyar ba shi gudunmuwa wanda wannan kamar ka ɗiba ka yi sadaka ne ba ɗan uwanka gudunmuwa to wani abu ne wanda kamar kai ka ɗibi abinka ka yi sadaka kenan ta hanyar mai magana mai kyawo da daidaitawa da shiga tsakani da kula da duk wata matsala da kan iya tasowa tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa fa'ida ta biyar wanda muke samu a cikin wannan hadisi da ma karanta a kan kalima mai kyawu don cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-kalimatu tayyiba awwal kalimatu tayyiba sadaqa kalima mai kyawu ma wadda za ka yi matsayin sadaka take babu abin da ya yi daɗi ko tsarki daga maganar Allah mabuwayi mai girma wanda shine alkur'ani ko ta kalima da ka karanta a cikin alkur'ani kamar ka bayar da sadaka kalima mai kyawu wal kalimatu tayyiba takunu tayyiba fi uslubiha kalima mai kyawu tana kasancewa kalima kyaukyawa a cikin uslubinta wa fi mawdu'iha haka nan kuma ga fagenta tana zama kalimatu tayyiba wa fi ilqa'iha haka kuma ga yadda wanda zai bayar da ita zai bayar da ita ta zama kalima ba. haka kuma a wasu ɓangarori na daban ana samun kalimomi waɗanda za su zama kalimomi ne nagari kalimomi ne wato ainihi masu daɗi kalimomi ne tsarkakakku almuhimmu alƙa'ida abinda ita ƙa'ida ta ce kullu kalimatin ba duk wata kalima wadda take kalima ce mai daɗi fayyar sadaka ita wannan kalima ta zama matsayin sadaka ƙa'ida ta shidda a wannan hadisi tana bayyana mana cewa kusar da wani abu mai cutarwa akan hanya matsayin sadaka yake kamar dutse kamar kaya kamar wani karhe kamar kashi da duk wani abin da zai iya cutar da 'yan adam idan ka gusar da shi to kamar ka ibi abinka ka ba suwa sadaka saboda Allah kuma za ka samu sakamakonka na lada fa'ida ta bakwai a wannan hadisi hakika dukkanin abinda mutum yake neman kusanci zuwa ga Allah na ibada da kyautatawa zuwa ga halittun Allah ta wannan hakika sadaka ne abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata na cewa alkalimatu tayyiba Ka kaga wannan ya nuna muna kalma wadda take kalma ce daɗa matsayin sadaka kalma ta gari musamman yayin da ka samu kanka kana mai daidaitawa a tsakanin mutane wannan kuma shi ya kawo mu ga ƙarshen fa'idodi guda bakwai a wannan hadisin da muka karanta za mu je ga hadisi na ashirin da bakwai alhadisu sabi wal ishirun al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala ya ce hadisi na ashirin da bakwai anin nawas ni sam'an wannan hadisi an karɓo ne daga nawasi ɗan sam'an anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi tsira da amincin Allah tabbata gare sa ya ce albirru abinda ake ce ma da'a husnul khuluq kyaukyawar ɗabi'a wal itmo shi kuma zunubi ma haka fi nafsik abinda yayi maka kai. a cikin rayuwarka wa karihta a alayhi nas kuma kana kyamar mutane su yi tsinkayo a gane ka kana aikata wannan abin kaga a gane ka kana karanta Alƙur'ani ba wani abu na da kaka jin kyama ba a gane ka kana sallan nafila ba wani abu ne da kaka jin kyama ba a gane ka za kana masallaci wurin sallah ba wani abu ne na kyama ba a gane ka ka kama hanya domin nema abin da za ka ci ba wani abu ne na kyama ba amma a gane ka a kan hanya kana a tare da matar da ba taka ba ka waɗa da ka waɗa wannan wani abu ne na kyama a gane ka a kan hanya ka kunna tabar wiwi kana sha gaban jama'a wannan abu ne na kyama walawa dama ko sigari abu ce ta kyama da sauran abubuwa na kyama waɗanda matsayin laifi suke Wani hadisi da ma karanta imamu muslim ya ruwaito shi kuma hadisi ne ingantacce wa alwadi sabna ma'abadin daga Ƙwala. dan sa ya ce a ataitu rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na zo wurin annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare sa faqala sai annabi ya ce min in ji ita tas'alu anil bir ka zo domin ka yi tambaya game da da'a ka zo ka yi tambaya game da da'a wal da abin da yake zunubi qultu ni ce na'am eh haka ne ya ma'aikin Allah qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace istabdi qalbak kai ma zuciyarka fatawa albirru abin ake ce ma matma masma nas ilayhi nab abin da rayuwa ta natsu da shiya wannan rayuwa kuma rayuwa ta gari rayuwa ta kirki saboda wani rayuwa ta yi ta natsu da ya rika kwalbar giya ga hili yana sha kaga wannan ba za a lissafa shi matsayin da'a ba a rayuwa ta gari rayuwa ta kirki ya ayyatu an nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya to irin wannan rayuwar wasma anna ilayhi alqalb zuciya ta nasu da shi wannan abin wal ismu abinda aka ce mazunibi ma haka fi nafs abinda ya maka tsaitsayi a cikin rayuwarka wa taraddada fi sadr ya kwankwamu a cikin gabanka kana ta taraddudi akai Wai wa in kan nasu ko da mutane sun maka fatawa wa abtaka kuma wa abtauka kuma sun ma fatawa ni yadda ka zo kan nemi bayani aka yi maka fatawa game da wannan abin to za ka ji kana jin ƙaiƙai cikin rayuwarka wanda wannan hadisi hadisi ne hasanun rawainahu fi musnadai imam ahmad mun ruwaito shi a cikin musnad na imam ahmad wa darimi da kuma sunan darimi bi isnadin hasanin da isnadi wanda yake isnadi ne hasanun kun ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayani akan abin da yake ɗa'a kuma ya yi bayani akan abin da yake zinibi ne wannan hadisin ma da muka karanta akwai fa'idodi masu yawa a cikinsa fa'ida ta warko wadda muka iya samu shi shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ba shi haɗaɗɗun kalimomi annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya bashi kalmomi haɗaɗɗu wanda zai yi magana ƴan kaɗan amma kuma maganar manzon Allah ta ƙunshi wato manoni masu yawa kamar cewar da annabi ya yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam albirru husnul khulq abinda ake ce ma shine kyaukyawar ɗabi'a kun ga ta zama kalimatun jami'atun mani'a kalima haɗaɗɗa kuma wadda yake kwansassa ta kumshi bayanai masu yawa fa'ida ta biyu da muke samu a wannan hadisi shine kwadaitarwa akan kyawawan ɗabi'a kuma haƙiƙa duk da kyautatar da ɗabi'a ta to za ka ƙara shiga cikin ayyukan ɗa'a duk sanda ya zama kana ƙoƙarin kyautatar da ɗabi'arka to za ka ƙara tsinduma cikin ayyuka na ɗa'a fa'ida ta uku haƙiƙa mumini wanda yake ya yi imani da Allah to zuciya sai za ta zama tsarkakakka za ta zama wato ainihi tsarkakatta ba zai yi ƙoƙarin waɗawa cikin zunubi ba don abin da ya samu akwai kwan gaba kwan baya ciki zai yi ƙoƙarin barinsa da ma yurika ila ma la yurika kamar abin da kake shakku ka je zuwa ga wanda ba ka shakku fa'ida ta hudu haƙiƙa mumini yana ƙyamar ‘yan uwanai jama'a bayin Allah masu imani su gane shi yana aikata zunubi don cewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa karihita an yatsala alaihin nas kuma kana kyamar mutane su gane ka kana aikata wannan amma mutumin da yake fajiri ne bai kyamar a yi tsinkaya zuwa gare shi yana aikata zunubi za ka ma samu daga cikin mutane akwai wanda yake yin alfahari yana takama da cewa shi yana saba ma Allah kamar wanda aka samun sashe daga cikin fasai waɗanda suke tafiya zuwa wasu garuruwa ga baki ɗaya suna zuwa ne waɗannan garuruka domin su saba ma Allah su yi fajirci ko don su sha giya sannan su dawo suna alfahari suna takama suna alfahari cewa sun je sun zauna sun yi mu'amala da mata ko sun sha giya wannan wani abu ne wanda yake abin zargi mumini ba zai yi wannan ba mumini yana kyamar a gane shi ya aikata wani aiki wanda yake aiki ne mummuna kun wadisa dan magabadi ya bada labarin cewa ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me ya kawo wadisa wurin annabi yana niyyar yayi ban kwana da shiya yana son yayi ban kwana da annabi sallallahu alaihi wa sallam shiya abin da ya kawo wato ainihi wadisa kuma kada ya bar wani abu na da'a ko zunubi wace ya tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ne zoren annabi ya tambaye shi ngeye ne kuma akwai wasu jama'a na musulmi suna yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fatawa suna tambayarsa sai ne kasance ina ainihi biyar su nima don yi tambaya in ƙaru suka ce nisan ka da ya kai wa bisa nisan ka da muwa daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa bisa ya ce qultu da'uni fa'adnu wa minhu yake to ku bari in kusanci annabi sallallahu alaihi wa sallam fa innahu ahabbun nasi ilai lissa nika son ku bari in yi kusa da annabi saboda shi mai soyuwar mutane gare ne na hiso ne bisa ga kowa ana tuwa minhu in kusance shi fala garuwa bisa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ku kyalewa bisa udnuyawa bisa wa bisa yo kusa marratai ne au talatan sau biyu ko sau uku <coughs> kala wa bisa ya yace fada nautu mino sai ni kusanci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ni yau kusa da annabi in ji wa bisa faqa'attu qa'attu sai ni zauna bai ne dai gaba ga annabi faqala ya wa bisa ukubiruka aw tas'aluni labari zan baka ko tambaya ta kake yi qultu la nice a'a in ji wa bisa bal birni? a ka bani labari ya ma'aikin Allah fa qala ji'ta tas'aluni anil bir wal ka zama ne don kai min tambaya game da abin da yake da'a da kuma abin da yake zunubi wal salam nike e? haka ne ya ma'aikin Allah da jama'a na milahu yan yankutu bihinna fi sadri sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sawaroci ne yana taba gabana wa Kul, annabi yana cewa ya wa bisa ya kai wa bisa istafi qalbak ka yi ma zuciyarka fatawa wasabti nafsak ka wa rayuwarka fatawa annabi ya waɗi haka salasa marratin sau uku albirru matma naf ilayhi naf abinda ake ce ma da'a shine abinda rayuwa ta natsu da shiya wal ismu shi kuma zunubi ma haka fi naf abinda ya maka ƙaiƙayi a cikin rayuwarka wa taraddada fi sadr ya komo a cikin gabanka wa ina takan na? ko da mutane sun maka fatawa wa abtaka wa sun ma fatawa ya kwankoma ni yadda suka baka fatawa sun ka koma yi ma fatawa to wannan abin dai shine abin da yake lalayi shine abin da yake na zunubi Kunga wannan wa ina abtakan nasu wa abtauka aga min babi tauki wannan yana daga cikin babe na karwa magana yani yana niyya ta lau abtaka wa abtaka ko da sun ma fatawa sun maka fatawa wa abtakan nas mutane sun maka fatawa da haka ba za ka koma zuwa ga fatawarsu ba matsawar cewa wato zuciyarta ba ta natsu ba zuciyarta ba ta tabbata ba ba za ka waiwaya ba zuwa ga wannan fatawa wadda suka baka wannan hadisi shi ma yana da fa'idodi masu dama lalle daga cikin fa'idodin wannan hadisi akwai kyaukyawar koyin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana da ɗabi'a kyaukyawa saboda ya gabatar ma wannan mai tambaya da abin da yake cikin ransa saboda ya kahu ya tabbatu ya ce masa jita tas'alu an bir ka zo don ka yi tambaya game da abin da yake ɗa'a sai ce na e eh. kaga Allah ya sanar da annabi kenan ba don annabi ya san gaibi ba a'a Allah yana sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa gaibi a wakacin da ya so ya sanar da shi amma ba dan ya san gaibin da'iman wa abadan ba fa'ida ta biyu halaccin wato ainihi idan mutum zai yi istifhami da ainihi ita ƙa'ida ta arbiya yare na larabci yana da damar shahi alhamza aganan jita tas'al anil bir ba kawo alhamza na istifhami ba wannan ka'ida ce ta arfiya kuma ya halatta a yi haka to sai fa'ida ta uku da muke samu cewa da ya yi na'am wannan saboda tabbatar da abin da ya tambaya ne a kansa sai wa bisa ya ce na'am na zo ne don yi tambaya akan abin da yake ɗa'a. da haka da mutum za ka yi magana da shi ya karɓa ma da cewa na'am wannan abu ne da ba wani abu na zargi ba ƙa'ida ta hudu halaccin komawa zuwa ga ita zuciya da kuma rayuwa sai dai da sharaɗin cewa kada wannan abin da mutum zai koma ga zuciya dai da rayuwa dai ya zama abu ne ba na istiƙama ga addini ba amma in ya zama abu ne na istiƙama ga addini da tabbatuwa to sai ka koma ga zuciyarka da rayuwarka dangane da wannan ba za a bi son rai ko zuciya ba a abin da yake tabbaci na addini fa'ida ta biyar kada mutum ya rudu da fasawar mutane musamman ma idan ya samu wani abu na taraddudi a cikin rayuwa sai ko a cikin zuciya sai hakika mafi yawa daga cikin mutane suna neman fasawa ta malami ko suna bidar ilimi na sanin wannan abin na a yi musu fatawa sannan kuma su dawo suna shakku bisa ga abin da aka ba su na fatawa Ba'ida ta shidda makewayar shari'a ga baki ɗaya ita wannan shari'a ta musulunci tana tahiya ne akan dalilai shari'a musulunci tana ta tahiya akan dalili da hujja ba a kan son rayuwa ba don haka ya ku bayin Allah mu sani ana biyar hujja ne ana biyar shari'a akan hujja ba ana biyar son rai ba wannan kuma shine ƙarshen wa'annan fa'idodi da muka karanta a cikin wannan hadisi to sai hadisi na 28 الإمام النووي الله شمش رحمه يتي الحديث الثامن والعشرون حديثنا عشرين دتقوز أنا بي نجيه بابا نجيه إربان بن السارية إربان بن سارية قال إربان بن سارية يتي وأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة النبي يا من وعزي وعزي wajilat min alqulub wanda zukata suka girgiza wa zarifat min aluyun idanu suka zubar da ruwa ba kullu muka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ka anna mau'izatu muwadda wannan wa'azi kamar wa'azin mai ban kwana da duniya fa ausina kai muna wasiya qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace usikum bi taqwallah ina yi muku wasiya da cewa ku ji tsoron Allah wa sam wa ta'a ku jiya ku yi da'a wa in ta'ammara alaikum abdun ko da an shugabantar muku da bawa a ɗauko bawa ya zama shi ya ku to ku jiya ku yi da'a in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba inda ruwa tabbas wa da al'amari yake mai ya ishminkum do wanda ya rayu daga cikin ku Allah ya sa rayuwarsa albarka Ba sai arafta lafan kathira da sannan zai ga sabani mai yawa ta alaikum bi sunnati ina umarnin ku da biyar sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin ina umarnin ku da biyar sunnar mamaya shiryayyu almadiyin masu shiryarwa A addu alaiha bin nawajib ku ainihi cije gare ta da zagogi ku sa zagoginku ku cize wa iya kuma mu da mudasatil umar? annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce ka shaidin kuda ƙirƙirarren abubuwa waɗanda aka tsaga fa inna kulla muhdathatin bid'a da abin da aka kirkira bid'a ne wa kullu bid'atin dalala likanin bid'a bata ce abu daud abu daud ya rawaito wannan hadisi wa tirmidhi da tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun yace wannan hadisi ne hadisi hasanun kuma sahihun ma'ana hadisi na ingantacce kunga kullu bid'atin dalala ai ma'anar wannan bidi'a a cikin addinin Allah fayya dalala ta wannan bid'a bata ce da abinda Allah ya hora da abinda manzon Allah ya hora ba a canza shi za a bar shi kamar wada Allah da manzansa suka bar wannan al'amari nan ma za mu ga cewa akwai fa'idodi masu yawa a wannan hadisi da ma karanta fa'ida ta ɗaya akwai shari'antar da yin wa'azi sai dai ya kamata wa'azin nan a samu wurin da za a yi shi kuma kada ya yi yawa ya zama lokaci bayan lokaci kamar a yi shi bayan lokaci a sake dawowa a yi ba kullum ya zama ana yin wa'azi duk sahiya ba mutum yana wa'azi duk sahiya zai gaji kuma za a gaji da shiya amma ya zama akwai wasu 'yan kwanaki da sai sun zagayo sannan za a sake nanatawa Fa'ida ta biyu to ya kamata ga wanda yake yin wa'azi kada ya zama wato ainihi wa'azin da yake yi yana yi ne ne akan zaɓen wasu lafuzza masu ƙwari masu zaɓi a'a ya yi la'akari da maudu'in da yake tattaunawa ya yi magana a kan shi fa'ida ta uku wanda yake magana da mai wa'azi ko shi mai wa'azi idan yana magana to ya sa wato balaga a cikin maganarsa ya sa hikima dan gashi da suka ji manzon Allah ya yi musu wa'azi wajilat min al-qulub zakatansu sai da suka girgiza suka raurawa wa zarifat min al-uyun idanun suka zubda hawaye fa'ida ta hudu hakika zuciya idan ta samu jin tsoro to za ka ga idanu suna zubda hawaye za ka ga idan mutum na zubar da hawaye Allah ya kare mu da ƙeƙashewar zuciya Allah ya kare ku daga bushewar zuciya wadda ba ta iya zidda ko ƙwarar hawanya fa'ida ta biyar ɗabi'a ta gudana akan cewa idan mutum yana wa'azin ban kwana zai ainihi kasance mai sa balaga ciki mai yin tasiri ga wayanda yake bankwana da suwa na mutanensa har yana kwankoma musu ainihi wa'azin gashi suna cewa ka annaha mau'izatu muwaddi kamar wa'azi ne na mai bankwana da duniya saboda haka kai mana wasiya fa'ida ta shidda talabul insani min al'alimi ayyusiyahu mutum ya nemi malami ya yi masa nasiwa saboda gashi suna ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama fa ausina kai muna wasiya tunda sun gare kamar wa'azi ne na ban kwana zai rasu fa'ida ta bakwai hakika abinda an muhimmancin abinda za a yi ma bawa wasiji da shiya shine cewa taqawallah azza wa gashi annabi ya ce usikum bi taqwallahi azza wa jalla ina yi muku wasici da jin tsoron Allah mabuwayi mai girma Fa'ida ta takwas falala ta takawa eh inna lahi indallahi atqakum Fa'ida ta tara wasiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya yi ga al'umma ta cewa alaikum yi wa ina umarninku da cewa ku jiya ku yi ɗa'a. ko da an jagorantar muku da bawa shi yasa Allah ta'ala yake ya ayyuhal na amanu atiu Allah wa atiu rasula wa ulul amri minkum aga dide umarni ne akan cewa mu yi da'a ga waɗanda suke jagorori kada mu fice kada mu yi tawaye kada mu yi alkuruj wanda haramun ne fa'ida ta goma tabbatar da jagorancin bawa cewar annabi sallallahu alaihi wasallama wa in ta'ammara alaikum abdul ko da an shugabantar muku da bawa to wannan ya nuna ko bawa na iya zama shugaba kuma in ya zama shugaba to za a jiya kuma a yi masa da'a fa'ida ta goma sha ɗaya wajabcin yin da'a ga shugaba ko da ainihi bai kasance shi ya shugaba na gaba ɗaya ba don cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa in ta'ammara alaikum abdun ko da an jagorantar muku da ainihin bawa ko da ba shi na jagora na gaba ɗaya ba a yi masa ɗa'a in ma shi ne jagoran na gaba ɗaya a yi masa ɗa'a kenan dai nan mun fahimci a fa'ida na karantar da mu wajabcin ɗa'a da biyayya ga shugaba bayyanar wata alama daga cikin alamomin annabci na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin cewarsa fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira cewa hakika wato duk wanda ya rayu daga cikin ku zai ga sabani sabani mai yawa gashi kuma abin ya auku kamar wada annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari fa'ida ta goma sha uku wajabcin riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa fa alaikum bi sunnati ina umarnin ku da biyar sunnata wa tamassuku biha wajibun fi kulli hal riko da sunna wajibi ne ko wani hali fa'ida ta goma sha hudu hakika yana wajaba ga kowane mutum ya nemi ilimin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama wajibi ga kowa ya bi sanin sunna ƙa'ida ta goma sha biyar hakika a waɗanda suke jagorori ne suna da wato ainihi sunna wadda ake bi ta hanyar cewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yayi yana magana a hadisi cewa wa iyyakum wa satil umur ka shedin ku da abubuwa da aka tsaga waɗanda aka girgira ba a san biya abubuwa na bidi'a na son rayuwa baida ta goma sha tara hakika dukkan bidi'a ɓata ta babu wata ɓata babu wata bidi'a da ke akwai shirya cikinta a dukkan ma bidi'a sun san sharri ta ko da ko masu kyautata bidi'a sun kyautata sun ce wata bidi'a ce wadda take kyaukyawa don cewar annabi sallallahu alaihi wa sallam kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata wannan shi ya kawo ga ainihin fa'ida ta goma sha tara a cikin wannan hadisi da mu karanta wanda kuma a kusan ita ce fa'ida ta ƙarshe saboda malam ya yi tsokaci ya daɗe yana bayani a kan illar bid'a kuma da aibinta wanda ma'abuci bid'a bai ma kallon ya yi laihi bale ya dawo ya tuba da saɓanin mutumin da yake aikata laihi ya yi ta laihi ne kuma yana tuba amma mai bid'a bai ma ga ya yi laihi ba bale ya dawo ya tuba wanda kuma wannan shi ya kawo mu ga hadisi na ashirin da tara a cikin wannan littaye wanda kuma saboda lura da lokaci insha Allah za mu dakata a wannan darasin namu na goma sha ɗaya a ƙarshen hadisi na ashirin da takwas inda darasi na gaba za mu tashi a farkon hadisi na ishirin da tara insha Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك